To amma kuma a musulunci ai sunna ne tun da kun Allah ya sa mutane sun yarda da ni har sun bani shekara takwas. To don na ce wasu misali cikin wa'annan duk gaba ɗaya ga wanda nake ganin zai iya ci gaba da irin amanan da kuka bani. Ai ba a yi kuskure ba. To amma da yake amsa tambayoyin manema labarai a cikin harshen Turanci game da abin da ya sa ya juya wa mataimakinsa Alhaji Ahmad Musa Ebeto baya bayan da suka share shekaru takwas tare gwamna Babangida Aliyu ga abin da yake cewa. Is one ticket, the deputy and the governor. But it didn't say that automatically the deputy will take over after the tenure. Ya ce ai tikiti guda ne gwamna da mataimakinsa suke amfani da shi, amma kuma ai ba a ce kai tsaye mataimakin mataimaki zai haye kujerar gwamna ba bayan sun kammala wa'adinsu ba. Gwamna Babangida Aliyu dai na fuskantar adawa matuka game da wannan matsayi da ya ɗauka na nuna goyon baya ga wani ɗan takara amma kuma ya bayyana mafita a gare shi. Na ran da duk aka zo zaben firamare za mu san waye mai mai waye mara mai wanda ko mutane suka zaɓa to san Allah ne zaɓe shi sai mu rika mu ga yadda Allah zai da mu. Tuni dai mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibetu ya mayar wa jam'iyyarsa ta PDP fom ɗin da ya cika na takarar, inda kuma ya bayyana cewa ya mayar da al'amarinsa ga Allah. Kamar yadda ka sani ne duk wanda ya dogara ga Allah, Allah zai isa mashi. So saboda haka na ban ɗauka cewa akwai mahaluki wanda yake ya isa ya mai da kai wani abu ba bayan Allah. kana da kwarin gwiwar samun nasara ko kuma kana da yakini za a yi zaben nan na adalci ta yadda za ku kai ga samun nasara tun daga zaben fidda gwanin ma ah, in Allah yadda abin da nake so mutane su lura shi ne watan alal hakika zaɓen da aka yi na zaben waɗanda za su zo watan eh, daga can watan mazaɓu su zama su ne wakilai wanda za su zo a wannan jiha su yi wannan zaɓe ya nuna ma kowa cewa idan Allah ya yarda za a yi adalci domin akwai yunkuri da wa'insu suka yi su ba da sunayen wa'inda suka ga dama amma wannan yunkuri bai yi ba. A yanzu dai kowane bangare ya ja daga inda kuma lokaci ne kawai zai nuna yadda za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.